Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin shida ga watan Disambar shekarar 2017 akan mitoci 17, da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma da gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi yayin da a duniyar gizo kuma ta intanet za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya koma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan hantsin. To ku bayan kun gama jin labarai, za ku ji kira da aka yi wa 'yan jarida da su faɗaɗa bincike da suke yi a kan rahotanni da suka shafi batun zaman lafiya musamman ma tsakanin manoma da makiyaya. Bayan haka kuma za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad, sai kuma sharhin wasu jaridun ƙasar Kamaru, wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar. muna ɗauki da sakonni da kuka aiko muna amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran duniya. A yau laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Amma masu fashin baƙi da jama'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv. matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a kasashen larabawa a wani bangare na shirin ba da wannan sanarwar jiya talata shugaba trump ya kira wasu shugabannin gabas ta tsakiya guda biyar ta wayar talho, inda ya bayyana musu shawarar da ya yanke cikin wata sanarwa ta fadar white house an bayyana shugabannin biyar da suka da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas da sarkin Jordan Abdullah da kuma shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi da kuma sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz. Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a Sudan ta kudu Ismail Weiss ya faɗa wa wani shirin da ake yi a kan ƙasar Sudan ta kudu mai suna In na murya Amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi a jiya talata. ya ce yana sa ran 'yan tawayen wato shugaban 'yan tawayen rick mashar wanda ya kwashe watanni ana masa ɗaurin talala zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 wasu ya ce da zarar an kammala taron da za a yi a ranar 16 ga watan disamba za a gudanar da babban taro na samar da zaman lafiya a ranar 17 ga watan disamban a birnin addis ababa da yake magana da muryar amurka wasu ya ce babban burin taron shine ya zamanto an haɗa kai kuma zai haɗa duk masu ruwa da tsaki a ciki manyan jami'an gwamnati ciki har da ministan labarai na ƙasar sudan ta kudu michael makwe ya sun sha faɗin cewa bai kamata mashar ya halarci taron farfaɗo da yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 ɗin ba suna ba da shawarar cewa wani daga cikin wakilai na jam'iyyar mashar ta splm ya kamata ya wakilce shi a wannan taron da aka tambaye shi mashar zai je taron da za a gudanar a birnin addis ababa sai wais ya nuna shakka to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar shari'a ta ƙasar rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu ciki har da murya amurka a matsayin 'yan leƙen asiri yunkurin da ka iya shafar yadda kafofin ke ya haɗa labarai a rasha haka kuma ma'aikatar ta haɗa da gidan rediyon radio free europe da radio liberty da wasu masu alaƙa da su har bakwai bayan da ta gargaɗe su a watan da ya gabata cewa su ma za ta shafe su wannan mataki da rasha ta ɗauka na jefa kafafen yaɗa labaran amurka cikin wannan rukuni na nufin dole ne su bi tsarin dokar shekara ta dubi da goma sha biyu da ta shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu da wata gwamnati ke ɗaukar nauyi duk wasu bayanai da kafofin za su watsa ga masu sauraro a ƙasar rasha an buƙace su da su bayyana cewa su 'yan leƙe na asiri ne an kuma buƙace su da su bayar da rahoton kuɗaɗen da suke samu da kuma abin da suke son cimmawa da yadda suke kashe kuɗaɗen nasu da kuma suwaye ma suke shugabantar su mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hazen ward ta faɗa wa manema labarai jiya talata cewa wannan mataki da suka ɗauka bai ba mai kyau ba ne ta ƙara da cewa ma'aikatarta ta damu matuƙa kan cewa hakan na iya haifar da cin zarafin 'yan jarida amurkawa a wani labarin kuma jiya talata ne kwamitin gasar wasannin olympic na ƙasa da ƙasa ioc a takaice ya haramta wa ƙasar rasha shiga gasar wasanni da za a yi na lokacin ɗari a birnin pyongyang na kasar koriya ta kudu amma kuma an ce 'yan wasan rasha za su iya shiga gasar a matsayin 'yan wasa daga kasar rasha an daɗe ana jiran kwamitin ioc ya yanke wa ya yanke shawara na hukunta kasar rasha akan baiwa 'yan wasan kasar haramtattun kwayoyi na ƙara kuzari a lokacin gasar olympic ta shekarar 2014 a birnin sochi kan ƙarin hukunci na haramtawa ƙasar rasha shiga wasannin olympic na shekarar 2018 kwamitin ioc ya ci taron kwamitin gasar olympic ɗin na rasha dala miliyan 15 da kuma dakatar da shugabanta alexander zokov a matsayin mamba na kwamitin ioc labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla an shirya wa 'yan jarida taron bita a jihar Filato inda aka gargaɗe su da su kaucewa buga labarai da za su iya kawo wa zaman lafiyar al'umma cikas. Daga jihar Filato ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa mai fafutukar wanzar da zaman lafiya wato Search for Common Ground ta horar da wakilan kafafen yaɗa labarai kan ƙara faɗaɗa rahotanninsu wajen inganta zamantakewar al'umma musamman tsakanin makiyaya da manoma. Matsalar makiyaya da manoma a wannan karni ya tsallaka daga batun barnata amfanin gona da tare burtaloli ya koma na kashe-kashe da barnata dukiya wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasa inda ya janyo karancin cimaka, talauci, imauta da ya sanya dubban mutane ke zama 'yan gudun hijira a ƙasar da suka mallaka. Sunana Sani Ibnu Salihu. Taron ƙarawa juna sani kamar irin wannan alheri ne ga 'yan jarida. An tunatar da mu yadda kowa mutum yake dai a matsayinsa na ɗan adam ya kamata ko da me ya zamo a yanzu to wannan ɗan adamtakar tasa tana nan bai kamata inda baya so a cutar da 'yan adamtakarsa shi ma cuci 'yan adamtakar wani ba sunana malama odinga adiu a cikin wannan taron an koya mana bai kamata eh, 'yan jarida mu dauki bangare ba ya kamata mu ji tsakanin manomi da makiyayi abin da ya faru sa'ilin nan za mu iya mu ba da rahoto wanda ya kamata wanda a karshe duka biyu da manomi da makiyayi za su tafi gida kowa da kwanciyar rai sunana yusuf ibrahim kudan to alhamdulillahi wannan taro babu shakka ya kasance mai mahimmancin gaske a gare ni idan aka yi la'akari da irin abubuwan da ke addaba mutane a halin yanzu musamman rikigimu da ake samu tsakanin wato fulani makiyaya da kuma manoma wanda shi wannan wato horo kusan za a iya cewa shi ne mai da hankali a kai dama shi har kullum dan jarida ne shi ne wanda za a iya cewa yake da dama da yake da wata kafa wacce in yi magana za ta yi nisa to in aka ce an haɗa kamar 'yan jarida goma ko ashirin ko talatin to in allah ya so ya yadda bayanin da za su yi zai kai ga ainihin mutane ɗaruruwa to babu shakka wannan zan iya cewa zai taimaka sosai jarida kenan ke tsokaci kan horon da suka samu da zai daidaita alƙiblar yadda suke yada labarai don samar da zaman lafiya. Jami'in da ke kula da aikace-aikacen kungiyar Search for Common Ground a Nigeria, Sani Suleiman, ya ce 'yan jarida na da gagarumin gudunmawar da za su bayar wajen inganta zamantakewar al'umma. Mun lura a cikin bincike da ayyuka daban-daban da muke gudanarwa tare da wakilai na manoma da makiyacuwa cewa ɗaya daga cikin babbar matsala shine rashin samar da yanayi wanda muryoyin makiyaya da kuma su manoma zai fayyace ma al'umma hakikanin halin da ake ciki banda rikice-rikice hanyoyi da na zamantakewa wanda a tarihi suke da shi tsakaninsu da kuma ƙoƙari da ake yi na neman hanyoyin warware wannan matsala 'yan jarida suna da rawar da za su taka domin aikin su yana da matukar muhimmanci gurin samar da bayanai ma al'umma akwai buƙatar a ƙara ƙaimi gurin ƙarfafa masu aikin jarida domin su ƙara azama gurin samar da bayanai wanda zai taimaka gurin samar da ah, sasantawa da kuma neman hanya na warware wannan rikici ba tare da amfani da karfi da kashe-kashe da kone-kone ba. Taron dai ya tattaro kan 'yan jarida ne daga jihohin Nasarawa, Kaduna, Plateau da babban birnin tarayya Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar da ke bisa inji. tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya tafiya ba waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu kenan da minti goma sha biyu ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani mai suna Malam Damina daga garin Zirami a ƙaramar hukumar giya ɗaya ta jihar Bauchi wanda ya zayyana kukarsa game da wata shari'ar da ya zargin cewa ta rashin adalci ce wadda alkali Sani Musa ya yi masa. Idan an tuna muna magana ne kan korafin da mutanen na Zirami suka yi cewa shi wani alkali yana ci musu zarafi har ma a garin ana kiransa da sunan alkali remand a saboda yadda suka ce yana karɓar kuɗaɗen mutane ya kuma aika da su gidan wakafi wato riman kenan da turanci. A bayan da muka yi batun takardar da suka gabatar ta kuka tun watan Yunin 2016 zuwa ga alkalin alkalai na jihar Bauchi ba tare da an ce musu uffan ba har zuwa lokacin. Sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi ɗin, Sa'ad Muhammad Sambowal ya yi hira da wakilinmu. inda ya yi kirarin cewar sun rubuta amsa to sai dai kuma amsa ce har yanzu tana cikin ofishinsu a saboda wai lauyan mutanen baya da basira ko kuma bai san aiki ba shi ya sa ba a ji amsar ba a ƙarshen hirarmu da malam damina wanda aka ji a makon jiya na yi masa wata tambaya bisa wasu dalilai da za a fahimce su daga bisani a cikin irin maganganun da shi babban magatakardan kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin ta jihar Bauchi ya yi kan wannan batu da kuma irin dangantakar da ke tsakaninsa shi kansa wato magatakardan da alkali Sani Musa na kotun Zirami da kuma wani ɗan sarkin Zirami mai suna Alhaji Mustapha. ga damina. To kai yanzu mai kake so ka ga ya faru a kan wannan batu naka da kuma batun wannan kotu ta zirami. Shi alkali in an fudda shi ma ni dai ban isa fudda shi ba amma in an fudda shi ma a zirami daidai ne in an fudda shi ma yauwa duk abun da aka masa ni dai ban isa masa komi ba amma ni mai iya kokawa ne tunda akwai gaba da shi ma yi wato ni in an fudda shi daga zirami ma ba zan in za a fudda shi ba zan shi a'a ba in an bar shi ma ba a cikin sona ba bai adalci ba tunda na kai kuka na bai share min ba na ba da dubu hudu kan. za a tura ya uruman an sa shi a mota hakimi ya yi waya aka dawo da shi ba a kai shi ruman din ba wato kai ne ka biya kuɗin ruman din ni ne na biya kuɗin ruman din ni ne na biya kuɗin rumani naira dubu hudu naira dubu hudu damina zirami kenan wani kuma daga cikin waɗanda suka rubuta takardar kuka shine gagarau ɗan musa zirami wanda lokacin da wakilinmu ya yi tattaki zuwa ziramin a wancan karo ba a bari ya zo ya yi magana ba sai aka turo wani ƙaninsa. salamu alaikum ne gagarau ɗan musa sama da shekara hamsin da biyar kakanmu ya rasu ana shirin iyayenmu suka kare a bayan sarkin zirabi ya sa aka kwaci gonanmu muka yi haƙuri da haka a bayan mun yi haƙuri da haka akan itace usman alai damuna ya zo ɗauka na yi magana sai ya tashi yana zagi na uwa uba mata suka je su yi haƙuri wane ne shi alhaji damunan da kake magana alai damuna uban usman da muka yi shatar baki da shi hmm. to ne akan dalili kai na buga a hakimin mu waya na shiga abin da yake faruwa a gidan mu hada mata sosai ya kashe waya bai mana amfani ba a baya suka rarumo mu na buga waya na he ya kashe he na buga kanina yana gamawa yana gamawa ya ce to gashi gashi abin da ce to ka tafi giya da ka faɗa DPO na ce na faɗa DPO DPO zai biyo hanya sarkin zurami sai ya ɗauka ya ce a'a ƙarya ne ai sun kawo a kotu mu muna jira zai zo ya bi mana kado ya ce a hakimi aka yaka ce sun kawo kotu sai na buga masa baya su wane ne suka kawo kotu su um, alhaji damana usman alhaji damana shi ya kai kotu ni mu kuma hakimin mu ya ki bi bayan mu ai dole mu tafi guri da za a shete mu an kawo mana farmaki ha gida to dalili haka sai DPO ya ce eh lalle hakimin mu ya je ya kawo nace ranka ya dade ba haka bane ni fa kaga yanzu muna jiran zuwan ka ka zo ka cete mu hakimin mu ya ki ya ce to kuma hakimi ya yi haka to kenan ya aka kawo mana takarda muka je kotu da matana da matan kanina da matana biyu a kona biyu ko abinci ma ba dafa ba aka je aka hallara mu aka ce matan to an sawwake musu to tafi ni aka tura ni ruman an rubuta akan cewa wata aka tura ka ruman akan me akan wannan cacan bakin wane ne tura ka ruman din alkali musa ci da hakimin zirami su ne suka tura ni ni a gani na a ganin ka eh. a cikin kotu ko kai kuwa ina ne aka yi wannan kotun sa muka yi a cikin kotu ya suka tura ni ruman ani na nemi beli na suka hana suka ce je na je na yi wata na je na yi kona ɗaya aka ɗauko ni na dawo beli na dubu takwas muka zo muka shiga shari'a aka ci min aka min taron dubu sha biyar aka yi roƙo aka yi roƙo akan haka aka rage dubu biyar dubu goma banda kuɗin mashin banda kuma yanzu wani bashi na, na taron ma ban gama biya ba hmm. kuma alƙali ni miskini ne na nuna musu na nuna musu bara ma nake a lokacin kama wani babba ya daga ne yanzu na ɗan huta to saboda haka ni na ce to Allah ya kawo mana iyakar wannan abu tun da cuta nan da aka yi akan kama mata na ko na sabi baya na akan haka to shine na ce Allah ya kawo mafi sauki to Allah ya kawo mafi sauki rannan wannan magana ta bullo a gidan rediyo ana yin magana to na je a kan ina jira a kira ne to sun zo akan kira he suka kare he suka tura kani na je ni a kan bana ba zan kare su ba saboda haka suka nemi kani na je ya faɗi abin da faɗa na ce to ni ban yadda ba ni na yi hanyar da zan je na yi magana da ɗan jaridun su ne za su duba hakkin wannan abin da suka min ni ba zan iya yadda da haka ba to saboda haka yanzu sai Allah ya sawo kokarin haka kuka kira ni na zo zan faɗa amma abu da ake faɗan kaga a haka a bayan haka aka tura wata takarda aka ce hakimin ai hakimin da sarkin ai da alkalin aka ce musu an ɗage shari'a mun je an gama nasu sai suka yi suka yi watsi da shari'a amma gaba da watsi da takardan wannan waye tura wannan takarda takardan dpn da ya tafi na giya da shi ya tura a kotu ya ba mu muka kai akan cewa he an gama nasu kotu ya nasu suka yi watsi da nasu mm, wato sai sun gama bincikensu a kan wannan batu kafin a ci alkali ya hukunci a kai yawa mm. to sai suka he kotun ya ƙi he suka yi nasu takardan ma ina da tabbacin shaida yanzu ko yau suka yi musu akwai su akwai mm. dalilai da yawa yanzu da zan ambata a kai to kaji hujjojin to ni dai abun abin da ya sa kanina shine ya je kamar zai kare su aka ce to nasa babu yan jaridu yadda kuka aika masu ka ce su ba damuwansu su ni suke so ni miskini ne hmm. hakika kuma ni miskini ne kaji bana shekara talatin da bakwai ina tare da wannan iyayena suka mutu hakimin mu ya kwashi ya karbi gonar mu ya watsa mu rasa ni daga bara na kama a dole haka ma har yanzu ban gama wani biya kuɗi dubu sha takwas ban da kuɗin a mashin. mawa kuka biya wannan kuɗin alkali musa shi muka biya kudin na taron da na wannan abun da na beli sawuna uku ina zuwa gun rigistare ni dai ba na ni ba ma'aikacin kotu amma ina yawo ina ga na ce a taimaka min a bani rasu suka ce ba za su bani ba rigistare ya ki sawuna uku na ce akwai abin da zai biyo wata rafa kuna ba da rasu ga kauye sai suka yi foget da ni na dawo ni ba a ba da rasu ba akwai wani kuɗi da kace kun biya ko kuɗin mashin ko kuɗin menene eh akwai kuɗin mashin abin da muka biya na farko dai mun biya ɗari biyar na biyu an ce kuɗin yadda za a tura ni rumon dubu biyu ni na biya aljihuna kaga kuɗin kai za ka biya kuma a tura ka ja kulle ka eh, ni na biya ya wuce wai ni na biya dubu biyu ga kuɗin mashin ɗari biyar ga gidana ya sun mata sun ɗauko dubu uku a kona ukun zirga-zirgan nan ha yau ban biya wa an suka mu hmm. ni yanzu wani abubuwa in ina faɗa ma gaskiya za a tausaya ni damuwa na wannan abu da aka cuce ni shine ni damuwa na da kenan hmm. yanzu kai mai kake so ka ga an yi kan wannan batu na alkali sani musa da kuma kotun nan ta zirami eh ni abu da nake so a yi a shiki ni dai yanzu tunda allah sa manya nan magaba da mu suka tashi a kai sai abin da suka gani su ne suka gani za su cancanta abin da za a kare mana hakkin bil bil'adama na jaba talaka ka yanzu ba abin da iya sai sai ku manya abin da kuka duba za a yi da mana daidai yin da za a zauna lafiya a zauna a war wannan abin talakoki suna kuka to da shi mu za mu bi saboda haka Allah ajiye ku ni da nan gaba abin da nake so in Allah sa wannan abu ya zauna lafiya mu dai talaka ya ji daɗi a kasar gaskiya shirin mu na gaba za mu ji zarge-zargen da sa'adu Muhammad Sambo da ya yi mallauya mamman Lawal Yusufari da amsar kuma da ya bashi, har ma da zargin da yake ma 'yan jarida da suke bin kadin wannan batu na mutanen zirami da suke zargin alkali Sani Musa yana ci musu zarafi. A kasance lafiya. To yanzu kuma ga wasu daga sharhin jaridun ƙasar kabaru. za mu fara da nuna mai da jaridan kamarun tribune an da tarwato mana cewar ministan tsaro na kasar jamhuriyar kamaru joseph beti asomo ya kira taron gaggawa na manyan masu fada a bangaren tsaron kasar domin samun mafita na yanda ake yi wa jaman tsaron kasar kisan dauki dai a jihohin ingilishi guda biyu ba minda da boya sai kuma jaridan emergence an da ita ma ta kwarambata da cewar ministan tsaron na kasar jamhuriyar kamarun ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin yawunde da cewar yanzu dai za su yaƙi masu fito na fito da jaman tsaron su a bangaren ingilishin kasar guda biyu jaridar nouvelle expression kuma ta hango mana cewar alaka tsakanin kasar sin da kasar jamhuriyar kamaru yana neman yin tsamari a cikin yan shekaru nan guda biyu kasancewar sun kwashe shekara shekaru suna harkar diplomasiya da kuma harkar kasuwanci tsakanin kasashen guda biyu sai jaridan premier an da ita ma babban labarinta yake nuna mana cewar hukumar consul na kasar jamhuriyar kamaru wadansu daga cikinsu suna da halaka da masu tayar da kayar baya na kenan a wannan kasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka ake samun ana shiga da makamai ta hanyar fasa kwabri jaridan anadar kuma ta ce dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai suna shirin mai da martani ga waɗansu ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke fitowa da kasar tarayyar najeriya suna haɗewa da 'yan awaren kasar kamaru suna haɗewa da 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru domin neman a kawo matsala tsakanin ƙasar muhammadu buhari da kasar biya sai kuma jaridar loju an da ita ma ta ayyana mana cewar za a yi ruwan bamamai a jihohin ingilishi guda biyu kasancewar irin yadda yanzu haka jama'an tsaron kasar suka yi fishi da rikicin da yake cinyewa a bangaren jaridan lomesaje kuma ta kwarmata mana cewar gwamnatin kasar kamaru za ta kashe kudade a zama da miliyar 182 wajen gina hanyoyi ga bangaren karkara domin su ma su samu su dinga fitowa da waɗansu kayayyakin su na noma suna samun kudaden shiga sai jaridan lo economy an da ita ma babban labarin ta yake nuni da cewar gwamnatin kasar ta kamaru tana bukatan kamfanin Kamtel mallakar gwamnatin kasar da yi kokari na karɓar mata waɗansu makonin kuɗaɗen ta a wajen kamfanuka na sadarwa na 'yan kasuwa na NTM da kuma Orange hadda Nestel har miliyar goma sha uku da rabi na sefan kuɗin Kamaru. Jaridan Lasent kuma ta ce gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ba wa gwamnatin ƙasasin Sin kwangilan gina sabuwar majalisar dokokin ƙasar kasancewar gobara ya laƙume tsohuwar majalisar a makonni biyu da suka gabata. Za mu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar Independent an da ita ma ta nuna mana cewar ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo yanzu dai ya ce kasar Kamaru za ta yaki ta'addanci gaba da gaba domin kar a kai kasar a baro Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum muryan Amurka mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Jifa jamhuriyar Niger dubun gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku duk ga musulmin duniya a lokacin wannan wata wata mai daraja wata ce mai alfuma cikin ta ne aka aifa annabi sallallahu alaihi wasallama to domin albarkacin ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ta samu Nijar da Najeriya ta kawo mana kwanciyar hankali da wadata amin kuma amin na gode mai magana hannu da kalan labuwa daga nan kalan labuwa jihar jifa jamhuriyar niger mai magana su siyanu kuma zangon daura ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira da shugaban jam'iyyar pdp ahmed makarfi kan kalaman da ya yi na cewar su ba za su tsaye da atiku abubakar takara ba a jam'iyyar sai dai idan 'ya'yan jam'iyyar pdp sun tsaye da shi to ina so in yi kira da ahmed muhammad magarki cewa ya kamata ku tattauna da 'ya'yan jam'iyya a kan lokaci domin sanar da atiku cewa zai tsaya ko aka san haka domin idan 'ya'yan jam'iyyar pdp ba su tsaye da ba to tun wuri ya samu damar canza jam'iyya domin neman mulki ne ya maido shi jam'iyyar pdp Assalamu alaikum mai magana Sani Umar Zangon Taura. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. Hausa kan cewa da rashin tayi akan bar arha. Ina son fan da wannan dama domin in bayyana ra'ayina. Ina kira gwamnatin taron Najeriya da don Allah ta yi amfani da kudaden da ƙasar Switzerland za ta mayar masa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. mai magana ne mai inuwa abdulmalik Unguru, jihar yobe a tarayyar najeriya hakika yau ina so na yi magana ne a kan komawar tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya atiku abubakar jam'iyyar pdp hakika mu yan wannan jam'iyya ta pdp mun ji daɗi kuma mun karu saboda haka ne ma nake kira ga tsohon gwamnan jihar kano dr rabi'u musa kwankwaso kan ya dawo jam'iyyar pdp domin mu kwato ƙasarmu daga hannun waɗannan mutane da suka samu a halin kunci na gode sashen hausa na wurin amerika tashi lafiya mai magana ne da inuwa sun iruru to yanzu kuma ga labarai a takaice A yau laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Amma masu fashin baƙi da jami'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv. Matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a ƙasashen larabawa. manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a sudan ta kudu ismail wise ya faɗa wani shiri da ake yi a kan ƙasar sudan ta kudu mai suna in focus na murya amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi jiya talata cewa yana sa ran shugaban 'yan tawaye rick machar wanda ya kwashe watanni a ɗaurin talala zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. ma'aikatar shari'a ta ƙasar rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu ciki har da murya amurka a matsayin 'yan leƙen asiri yunkurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a rasha to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu na wannan hantsin jim cook baba ya kuma makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya